بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرسالة الثالثة رسالة أخرى إلى أن تصني أن الواقع الإسلامي للي أبن لك ورور مسلم في عشرة غرابوما النقد في ورور أبو الله فبما نقضهم من ساقهم saboda warware alkawarin da suka yi da an na'unsu muka ne musu babban abin da yake da matsala yanzu malamai sun shigantu da karantar da mutane a nawaƙil da wudu'i amma ba a damu da karantar da su na da islami ba inda musulunci ya warware kuma ko an yi sallah da alola ba za ta yi amfani ba al'awwali na farko a shirka fi ibadatin lahi ta'ala wajen haɗa aikin Allah da wani sai ka koma can ba mun shirka da kuma nau'i nau'in ta ka su gida uku shirkul akbar da shirkul asgar sannan da shirkul hafi sannan shirkul akbar ɗin ta ka su gida hudu shirkul da'awa shirkul qasdu wal niyya wal irada shirkul muhabba da shirkul fa'a inna allaha قال الله تعالى ألا يأتي إن الله لا يغفر Allah bi yafewa an yi shiraka bihi a mata ana haɗa wani da shi Wani ya ma duna zalika amma Allah yana yafa abin da ba shirka ba liman ya sha'u ga wanda ya ga dama wa man yushrik billahi duk mutumin da ya mutu yana haɗa Allah da wani faqad iskara haƙiƙa ya ƙirƙiri, isman azima zunubi mai girma wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa innahu man yushrik billahi lallai yadda al'amari yake duk mutumin da ya mutu yana haɗa Allah da wani to fa qad harrama Allah alayhi jannata haqiqa Allah ya haramta aljanna gare shi kuma wa hun kuma makomarsa wuta kuma lil zalimin min ansar azzalimi ba su da wani wanda zai taimake su ko kadan to wannan abin da ke warware musulunci kenan abu na farko shirka ko na biyu. shine man ja'ala duk mutumin da ya sa bainahu tsakaninsa wa bainallahi da Allah ya sanya wasa'ida wasu tsanoni ya da'uhu yana kiran su wa yas'aluhum shafa'a yana neman ceto a gurin su yana tambaye su ceto wa yatawakkalu alaihim yana dogara gare su faqad kafara ijma'an wannan ya kafirta a ijma'in malaman duniya kace Allah ba za a bauta mar da sai da indirect saboda kai mutum kana laifi ko a ɗauki wanda bai laifi a saka a tafiya ya zama shi ne wasu da shi ne tsakanin kai da Allah in kana da bukata ka faɗa mai shi ya faɗa ma Allah ba a yin wannan A Salisu na uku mallan ya kafir mushriki ne duk mutumin da bai kafirta mushrikai ba ko mushrikai ne to kafirta su ma addini au shakka fi kufrihim ko mutum mutum arme ne amma mutum yana kokonto wajen kafirta yi yanzu kamar mai yan malfa ko wasu usun banzu a ce to me za ka ce kan su usun banzu kafiri ne ko ba kafirai ba ne ka ce to sai dai wallahi ba za ka iya kafirai ba ne tun da dai suna da littafi au sahaha mazhabahum ko mutum ya inganta mazhabarsu yace ai abinda suke kai na addini daidai ne mu abinda muke kai na addini daidai ne wannan kafirci ne duk kafircin duk wanda kafircin sun yi tabbata to shakka akan kafircin sa shi ma kafirci arrabi'u na hudu mani kada duk mutumin da ya kudurta cewa anna ghayra hadiyin nabi shiriyar wani wanda ba annabi Muhammad ba ita ce akmalu min hadihi ta fi kamala ta fi cika fiye da shiriyar annabi kafin na farko ka ce ga wata shiriya, amma kuma ta fita annabi ta annabi cika au anna hukuma ghairihi ko hukuncin wani annabi a min hukmihi ya fi kyau sama da hukuncin da annabi Muhammad ya zo da shi daga wurin Allah الذين يفضلون كما إن سكي فيه hukumar الطواغيت hukuncin ɗagutai ala hukumihi akan hukuncin da ya tabbata daga Allah ko annabi ta fahuwa kafiri duk mutumin da haka kafiri ne to wannan zaka ga tana daga cikin gabar da yan boko haram suka yi ta makalai mata a baya to dole akwai tafsiri kaga cewa an au anna hukma ghairihi ahsanu min hukumihi amma mutum yana rayuwa karkashin tsarin da ba na Allah bane wataƙila sakaci da lalaci da son zuciya ya da tsarin Allah shi ne daidai shi ya fi yadda a rayu a kan shi ta wannan tsarin wani dalili ne kawai ko son zuciya ko kaza ko kaza ko kaza ba za ka mai wancan hukuncin ba alkhamisu na biyar man abuga da shay'an duk mutumin da yake jin haushin wani abu ma ja abihu rasul wanda annabi ya zo da shi daga wajen Allah walau amila bihi ko da ku kaya aiki da wannan abu in dai kana jin haushin shi to faqad kafara duk wanda haka ya kafirta a sadisu na shida anna manista haza a bishe'i don mutumin da ya izgiri da wani abu min dinin rasulun na addinin annabi abu annabi ya zo da shi daga wajen allah na addini mutum ya masa izgiri a wasa wabihi ko a faɗa abu a ce wanda ya yi aikata kada za a ba shi lada kamar wasa ga tsaka kasan da kuma masu mahalisun izgiri sun turawa da yake banzare ne kiwon ta masu kazo suna biyu ƙasa ga tayin nan kikiya ko ta tafi kadan da girma a ce wanda ya kashe tsaka dukan farko yana da lada guda goma wasu ke ma hadisin ibu a ce ma sai ka ji wani hadisi haka kawai an kirkira hadisin ƙarya an ce dabba dabba ba ce kuma saboda zalunci a ce a kashe to sai daga baya yanzu a shi nan yana kallon abu aw iqabihi ko kuma annabi ya faɗa bai ce wanda aka ta abu Allah zai mar ukuba mutum ya isgiri da wannan abin da aka faɗa to wannan kafara ya kafar ka wanda ni da fadin Allah da yake qul billahi ka ce shin yanzu Allah wa ayatihi da kuma ayoyin Allah din wa rasulihi da manzansa kuntum tastahibuna su kuke mai isgiri wala ta'taziru ba ku da wani uzuri kada ka farkin kun kafirta ba da imanikum bayan imanin da kuka yi sanin isgiri da addini na samun sun ya kafirta ko yana da imani as-sabi'u na bakwai a sihru sihiri wa minhu yana daga cikin ma'anarsa alloga shine as wato karkatar da abu wal atfu da kuma tausasawa faman fa'alahu duk mutumin da ya aikata sihiri ana ganewa aikinsa shine yin sihiri sana'ar sihiri aura jiya bihi ko ya yadda da cewa yin sihirin daidai ne don wasu mana murda wannan gaba ba ya yadda akwai sihiri yana tasiri a'a ya yadda da yin sihirin daidai ne to kafara wannan ya kafara saboda Allah da ya gama can cikin suratul baqara wa dalil qawluhu ta'ala wa ma yu'allimani ba sa sanar da min ahadin wani mutum A ya kula sai sun ce masa inna ma nahnu fitnatun mu fitina ne wannan abin da muke kai kafirci ne ga Allah amma kai za mu sanar da kai falata furka da kai kafirci shi yasa karshen Allah ya ce musu wala qad alihu wallahi sun sani da manishta rahu duk mutumin da ya zabar wa kansa hanya ta koyon kudu to malahu fil akhirati min khalaq alahira ba shi da wani rabu ولبيس ما شروا بها أنفسهم لو كانوا يعلموا شيخ الله يكي ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله هذا سواني من إيمان إلى الله بصور على رسول فيه الثامن نتقص مظاهرة المشركين goyon bayan mushrikai wa mu'awanatuhum da kuma taimaka musu alal muslimina akan musulmi goya wa arna baya da taimaka ma arna akan musulmi to wannan na daga cikin abin da ke warware musulunci والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم wanda ya jibinci wani mushiriki wani arni daga ku fa innahu minhu to shi yana cikin su kaga sai da yace ayyuhal ladina amanu la tattakhudul yahuda wan nasara kakku kuskura ku riki yahudawa da kiristoci masoya ba'dhum wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun ومن يتولهم منكم إن الله لا يهدي القوم الظالمين التاسع نترى من اعتقد دم متمن da ya kudurta cewa anna ba'dan nasi akwai sashin wasu mutane ya sa'uhul kuruju shi yana da damar ya fita yakan yalwace shi ya fita an shari'ati muhammadin daga barin shari'ar annabi muhammad cewa saboda shi waliyi ne ko saboda shi babba ne zai iya fita daga da'irar shari'ar nabi kai shi ma zai iya samo saƙon nashi daga Allah ya aiki da shi to fa huwa kafirin wannan kafiri ne a cikin ƙarshen iya usunna sai da ta kai shehu usmanu yana faɗa cewa daga cikin bid'a muharrama wacce aka yi ijimai a kanta akwai wanda suke ganin sun kai matakin da sun fi ƙarfin Allah mai dora musu aiki ba wai magana kai a je wayan mutane ba wai magana na wani maganan annabi a'a na gane da wanda yake ganin cewa shi ya kai matakin da zai wata daga shari'ar annabi muhammad wannan kafin ne da kai an dinin lahi daga barin addinin Allah la ya ta'allamu kasa kasa mutum ba zai koyi addini kamar yadda yake shine mafi yawancin halin mutane ne wala ya amalu bihi bai aiki da addini wannan na daga cikin abin da ke warware musulunci to da mutum bai koya addini ba bai san shi ba ita ce hanya mafi sauki da duk abin da ya shigo na kafirci zai iya karɓarsa والدليل قوله تعالى الله ياتي ومن أظلم وانين ما في ذلك ممن ذكر بآية irin wanda aka ambatar مس ayoyin أبنجد ثم sannan a ara da an haya bujiru ya bar ayoyin na ubangiji Allah ya ce inna to lalle fa mu min al mujrimin dangane da mujrimai masu jimagi mallai fuffuka waɗanda ba su koyi addini ba ba za yi aiki da addini yanzu Mun taƙi muna mu masu ɗaukar fansa ne masu yin azaba wala farka babu bambanci fi jami'in hadihin waƙidi ko a cikin abin da ke gabaki ɗayan abin da ke warware musulunci nan bainar jaddi wal hazil tsakanin mutumin da yake yi da gaske da wanda zai ce ba a yake da wanda ya aikata wa'annan da gaske da wanda ya aikata ya ce a aishi ba a yake wal ka'ifi da wanda yake jin tsoro illal mukura mukura sai dai wanda aka yi masa tilas sai wanda aka yi masa ne tilas wa kulluha dukkanta shi kuma an maka tilas ko zagin Allah ne kuma mai wannan babin sadaka wa kulluha dukkanta min a'adin ma yakunu khatara yana daga cikin abin da yake kasancewa mafi girman hadari wa min akthar yana daga cikin mafi yawancin ma ya kunu hukuan abin da yake kasance yana aukuwa fa yanbaghi musulmi ya kamata ga musulmi an ya hazaraha to ka taka dan dan da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da aka faɗa guda goma wa ya khafa ya ji tsoro min ha daga gare ta ala nafsi akan kankan shi na'uzu billahi yana neman tsare mun ta qaddihi daga abin da ke wajabta fushin Allah wa alimi da raɗaɗin nan na iqabihi uqubar Allah wa sallallahu Allah ka tsara salati ala khayri khalqihi akan mafi alherin halittarsa muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam nubuzatu wani yanki fil aqidati dangane da aqida wujubul iman yin imani bima warada fi sunnati da duk abin da yazo a cikin sunnar annabi muhammad من الأحاديث الصحيحة نها لشيء غنتته من أصول أهل السنة والجماعة daga cikin أصول na ahalin sunnati wal jama'a al imanu bi kulli ma warada fi sunnati yin imani da duk abin da ya zo a cikin sunnar annabi min al ahadith sahiha na hadisi ingantattu wannan ba kaga al al-mujaddid muhammad bin abdul rashid ya faɗa wannan al-manqula hadisi ingantattu wanda aka ciranto anar rasul daga annabi مثل حديث الإسراء هذا كمان حديث في كثير الدليل أه، الصلاة يسري سبحان الذي أسرى والمعراج بهوى سمع تعرض الملائكة وهو وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض ألم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها من رواية أنس بن مالك من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه الله تعالى مصر الداخل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي النبي قال يسير أوتيت بالبراق أنزو من دبراك وذلك أبن هواني براك أي أبن هواني إذا أنت تاشي iya ganinta in ta ɗauki ƙafarta ɗaya nan take sama iya an abin da ta hango in ta sannan ta fi jaki girma e, ba ta kai kuma doki ne da kaman alfadari ta ce albura zai ba ba ga ganin namun daji a nan فركبته سينا هوشي حتى أتيت بيت المقدس حتى نزو بيت المقدس wato ɗaki wanda aka tsarkake kenan ko baitul maqdis ɗaki mai tsarki ko baitul muqaddas ɗakin da aka tsarkake fa dakhaltu al masjid sai na shiga masallaci wa sallaitu fihi raka'atayn sai na sallah raka'a guda biyu a cikin sa thumma urija bina ila samai sannan sai aka da mu sama fastaftaha jibril jibril ya nemi a bude kofa fa futiha lana sai aka bude mana wa sa'ida rasulullahi wa jibrilu annabi ya hau da mala'ika jibril suka hau samawati saba sammai guda mafi wa balagar rasul annabi ya fi sidratul muntaha magariyar cikewa wa furidat alaihi salawatu khams aka farlanta wa annabi salloli guda biyar thumma ada sannan annabi ya dawo min lailatihi a daren da wannan abin ya samu wa misal ahadith wannan abin ka baka labari ka sai ya ci karo hankali sai ya za a yi ma ta san mutane wa misalin a hadis misalin hadisi fi a sharaɗin sa a sharaɗin sa min ha hadisu huzaifa bin usaid usaidin magifari inda muslim أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبيات إنها لن تقوم للي بدا تتعب دواك وايك يبقى قوفا نني لا لا الوامها ذني فدني إذن wuta ne ka da يعني حتى تروا حتي كنغا قبلها غبانين ايتا القيامه سي كنغا 10 ايات ايوي غدا 10 فذكر دخان النبي ان كتا daga cikin abinda za a gani akwai hayaki والدجال sannan dajjal zai bayyana والدابة sannan akwai دابة ita ce wata Allah faɗa ta da waka alƙawari alaihi وإذا وقع القول عليه أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وطلوع الشمس ولينا نقول له ورانا من مغرب هذا مغرب مفادتها وإن سوني ayoyin da annabi ya ambata cewa za a إيماني to wa mislu ma da misalin abin da domin hadisi na hadisai shine imil qabr wajen ni'imar qabri wa azabar da azabarsa min zalika na daga cikin wannan hadisu Anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce innal abda lallai bawa idza wudi'a idan aka sanya shi fi kabari a cikin kabarinsa wa tawalla anhu ashabuhu kuma abokansa suka juyo baya suka bai shi innahu shi mamacin da aka sa kabarin la yasma'u wallahi yana ji qara'a qaran ni alihim takalmansu ɗaya kunnensa na sama ɗaya kunnensa na ƙasa a taku malaka ne yana jin ƙaran mala'iku za su zo ko yi idanihi sai su zaunar da shi fa ya ne lahu sai su ce masa ma ta taqulu me ka kasance kana faɗa fi hadan nabi muhammadin dangane da wannan annabi annabi muhammad fa amma mumin amma mu'mini ya yaqulu zai ce ashadu annahu abdullahi wa rasuluhu na shaida shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne fa yuqalu lahu sai a ce to unzur ku dubi ko unzur kai dubi ila maq'adika zuwa wajen zaman ka minan nar lauta ne abdalaka Allah bihi maq'ada min aljannati Allah ya musu ya maka shi ya zama wajen zama na aljanna wa fi riwayatin a cikin wata riwaya sayyura sai ko wa fi riwayatin sayyura ko habbul lahu ko hmm? lahu sai ayi mara gare shi ko fa yurahabu lahu qabru sai a buɗe kabarinsa ra wala sama buɗe abu don Allah ya faɗa a suratu tauba wa daqat alaihim al-ardu bima rahabat duk da faɗin da ƙasa take da shi fa yurhabu lahu qabruhu sai a buɗe kabarinsa wa alaikum bismillah sai a buɗe kabarin malama kin tashi ku je wajen mamata rita rita Eh, wa yi rahabu lahu kabarin sai a buɗe kabarinsa saba'i na zira'in zira'in saba'i wa yi nagwaru lahu a haskaka kabarin da wa amma kafiru amma kafiri awul munafiki ko munafiki fa yaqulu yakan ce la adri ban sani ba kuntu aqulu ma yaqulu an-nasu fi ni wa dai kawai na ce gaba da faɗa abinda mutane ke faɗa akan shi wa yuqalu lahu sai a ce la kada Allah ya saka sani wala talaita kada Allah ya saka karanta kuma yudrabu sannan sai a dake shi bin mitsara kasir da wacce guduma min halidin ta karfe sai yasihu sai hakan sai yi wani ihu ihu sai yi wani ƙara ƙara yasma'uha man yalihi duk wanda ke kewaye da shi yana bi na halittu illa sakalai ne sai aljanu da mutane su ne ba za su ba shi annabi sa annabi ya faɗa a wata magana ya ce wallahi laula Allah ta dafalo ba nan kada ku daina zuwa binne mutane ba Ba na roƙi Allah ya ji yadda ku irin yadda nake ji idan ana mutum a gaba ba. to aka je rufe makabata aka ga ana na so wani wanda zai tsara zuwa wa raga misalin abin da ya zo min a hadisi na hadisi an ba'asin nasu dangane da tashin mutane ba'adul mautu bayan mutuwa wa ma yajri da zai gudana fil akhirati a lahira min al-hisabi na hisabi wal da sakamako al a'mal akan ayyuka min zalika daga cikin wannan hadisi Abdullah ibn Unais Anas radiyallahu anhu annahu sami'a shi ya ji النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي ينا سوى ya shuru Allah zai tayar da al'ibada bayi yau malkiyamata ranar alkiyama uratan tsarara gurlan da kaciya buhuman ba komai tattare da su ƙala ya ce kulna sai muka ce wa ma buhuman ƙala sai annabi ya ce kaga laisa ma abu shi ba komai tare da su kuma yunadihim sannan sai mai kira ya kira ya kira mutane da sautin da wani irin sautin da ya man ba'u da kama ya fi ma'uhu man tsaro ba hmm, in su mutu za ku yi ku gama in kun gama sai ki dawo summa yunadihim munadi sannan sai Allah ya sa a kira mutane da sautin da wani irin sauti ya sma'uhu man ba'u da kama ya fi sma'uhu man ba. wanda ke nesa yana ji kamar yadda wanda ke kusa yana ji yanzu idan ka je kan ka canja wutar in san kawo ko ka kunna idan san kawo ai ba za a ce gulo din da ke kusa da can ba su za su fara ba sannan nan sa kawo a'a can can in ka mayar ko ina da nan hannu ɗaki na ko haka kama kawo can nefa ba a cewa nan shi zai fara kawo a'a haka jin alkiyama idan aka sa mutane a musu magana Allah zai ce alamin maliku ni ne mai mulki wanda ya mallaki kowa ya mallaki komai kuma yake da iko ya sarrafa abin da ya mallaka shi yasa cikin mulkin nasa yanzu kowa ya zo ba ma mai kaya a jikinsa ana dayyano ni ne mai sakamako layin bagi ne ahadin min ahadin nari bai yi yiwuwa ga wani daga cikin yan wuta anya da kulan nari ya shiga wuta yau walahu inda ahadin min ahadin jannati haƙƙun kuma yana da haƙƙi a wajen mutumin da zai tafi aljanna hatta uqassahu minhu Allah ya ce sai na yi kisasi akan wannan hakkin sai hatta latsa ba hatta mari bare kuwa ka lafta mu wani mari ba akan ka'ida ba hatta latsa ba mari ka lafta mu wani mutum a wani hadisin annabi cewa a addunna huquqa ila ahliha wallahi sai an mai da haƙoƙi zuwa ga masu su ya ce akuya da ta yi amfani da ƙahonta ta tunkura mara ƙaho to fa sai an samu mara ƙahon ƙahonta ta rama tunkurin da aka mata ala kulna ya kulna maka ce kaifa ta yaya wa inna ma na ati oratul gurlat ya za a yi haka bayan mu zo tsirara wanda ko kaciya ba mu da shi sai loƙa kawai ala sai annabi ya ce ai a ranar akwai alhassanatu wasu yatu akwai aiki mai kyau da mara kyau in ka aiki mai kyau ka cuci mutum a ɗigo aikin shi mai kyau aikin ka mai kyau a bashi in ba ka da aiki mai kyau shi yana da zunubi sai akan fito a jibga ma alhassanatu wasu ya azu fa alwajibu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajibi ta bangaren annabi alwajibu li rasulillahi mahabbatuhu san annabi wal imanu da yin imani bihi da annabin wattiba'u sunnatihi da bin sunnata wa ta'atuhu da kuma yi wa annabin ta'a fi ya amuru bihi cikin duk abinda annabi ya umarni da shi wasinabu da nisantan ma yanha an abin da ya hani a kansa wa atiqadu sannan makudin ya kudirce a zuciyarsa cewa annahu khataman nabiyina shine cikamakin annabawa sayyidul mursalin kuma shine shugaban manzanni la yasihu imanu abdin imanin bawa ba zai cika ba hatta yi umina bi risalatihi har sai yayi imani da manzancin annabi Muhammad wa annaha kuma ita manzancin nashi ammatun ta game nasu ga mutane na gabaki daya ba mutane ba da aljanna wala yuqda ba za a yi hukunci ba bainan nasi gobe alkiyama hatta mai illa bi shafa'atihi sai da ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a yi Allah subhanahu Ta'ala ya saurari mutane amma yi hukunci kowa ya san matsayinsa sai idan annabi ne ji samu Allah ya masa magana wahiyar shafa'atul uzma ita ce ceto mafi girma allati ya takalla anha ulil azmi min rusul wacce ulil azmi mafi girma daga cikin manzannin Allah suke wofinta suke ja baya daga barin wannan matsayin hatta tantahiya har sai ta kai ilaihi zuwa ga annabi tun ka san hadisin dogo za a biya a samu wannan yake ta kansa yake wannan ma yake ta kansa yake don an je an samu annabi fa ya sujuda zai zai samu Allah ya sujjada ta haka al'arshi karkashin al'arshi wa ya suka azina zai nemi izini fi shafa'ati a cikin ceto fa ya ƙalu lahu ko fa ya ƙulu lahu rabbu jalla wa ala Allah ubangiji wanda girmansa ya ɗaukaka zai to annabi irfa ra'asa daga kansa ka salto ka nema za a baka washfa tu shaffa ka nemi ceton za a baka ceton to kaga mutumin da yake faɗa wannan kuma saboda zalunci sai a kalle shi a cikin makin Allah a an zalunci mala abu hafiya muhammad bin abdullah wujubu mahabbati ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajibcin san sahabban annabi min usuli ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin usul na ahalin sunnati wal jama'a mahabbatu ashabin rasul sun sahabban annabi da kuma neman yarda عنهم daga gare su walistighfar da neman gafara lahum gare su wa i'tiqad sannan ka kudirce ka sa a zuciyarka ka bauta ma Allah da shi annahum afdalul ummati su suka fi kowa cikin wannan al'umma wa zikruhum sannan ka dinga ambaton waɗannan mutanen bil khairi da alheri wa tarkul khawli da barin kutsawa fi ma hasala bainahum cikin abin da ya faru tsakanin su min al-fitan na jarrabawa da aka samu na rigingimu tsakanin su faqad ahabbahum Allah haqiqa Allah ya so su wa radiyallahu anhu kuma Allah ya yarda da su wa asna alaihim kuma yabo gare su fi kitabihi a cikin littafin sa wa ahabbahum rasulullahi kuma annabi ya so su wa naha annabi hani an sabbihim dangane da abar zagin waɗannan mutanen wata arru da kuma bujirowa lahum gare su bil aza da duk wani abu na cutarwa qala Allah ta'ala Allah yana faɗa yasifu yana siffanta hubbal mu'minina san masu imani waɗanda suka zo baya da man sabaqahum da waɗanda suka gabace su min ikwanihim ne ɗan uwansu kaga akwai alaka cewa dole ne mu dinga jin sahabbai cewa ɗan uwanmu ne wallazi na ja'u wa'inda suka zo min ba'adihim bayan su duk wanda ya zo daga nan hal kiyama bayan su yazo sai ya na aikin da Allah ya sa ne ya sa ka kadin muna cewa rabbana ghfir lana Allah ka gafarta mana saboda shine ladabi na addu'a wa li ne alladhina sabaquna bil iman Allah ka gafarta mu in umu inda suka riga mu zuwa lahira da imani wala ta da Allah kada ka sanya gillan yayya fi qulubina a cikin zukatan mu للذين آمنوا وإن سكما إيمانه ربنا يا أبنجي إنك رؤوف رحيم الله كيما غافر عليكم ومن جنتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبيات لا تصبوا أصحابي تركوا زادي صحابينا كيف وأيبة صحابينا فإن أحدكم لمن ديونكم لو أنفق مثل أود ذهبا لغير سيد قطنك سندوس أود نزيناريا ما بلغ مد أحدهم لا بيقيم مود الإنس ولا نصيفه لا بيقيم ما ربي نصف الواجب واجب لخلفائه لا أظن ليك نخلفهم النبي رضي الله عنهم الله يقارى مسيدا الواجب لخلفائه رضي الله عنهم حبهم سنسك والترجي لكم نيما يبدأ عنهم لك غريسك wa tartibuhum da kuma jeran tasu fil afdaliyyati wajen falala wal khilafatu da kuma khilafanci kama daraja alaihi salafu kamar yadda salaf suka tafi akan wannan min taqdim abi bakr radiyallahu anhu na gabatar da sirna abubakar Allah ya kara wasu ya ja ko ya kasa sun ma umaru sannan umar mm, mm. sun ma usmana sannan sai usman a shi sa ake ce ku zo mina mai jari ku karbi ilimi daga malamai lamini da kutu ba daga littattafai ba ثم علي sannan علي radiyallahu anhu عنه أجمعين فتسليم abubakar radiyallahu anhu gabatar wadda abubakar ya yi gabatar da abubakar littattalimin eh, rasulullahi saboda gabatar wadda annabi ya yi lahu ga abubakar ɗin fi salati wajen sallah ala jami'i sahabata akan dukkan sahabbai kwana wajen goma sha uku kafin annabi ya duniya shi ya ɗaura jagoranci al'umma ta hanyar ishara yana nuna musu cewa idan babu shi wanda ya kamata ya zai kai a makwafin wato abubakar ɗin a annabi ke abubakar wali ƙaurihin saboda faɗarsa da yake matsala ati shamsu rana ba ta taɓa bullowa ba wala gara ba ta taɓa zuwa ta je ta faɗi ba ba'adin nabi na bayan annabawan Allah wal mursalin da manzanni ala afdali ala afdali akan wani mutum mafi falala min akan Abu Bakar to wannan hadisin malaman hadisi sun ce bai inganta ba gaskiya eh wa taqdimu Umar radiyallahu anhu gabatar da Umar kuma li fadlihi saboda falalasa wa ahadi saboda wasiyar da abubakar ya yi wa ahada abubakar na irai in an ce ahida irai shi ne ausa irai amma bayan wasiya duk da haka ya kafa kwamiti na shura sai da suka tattauna sannan ya zartar da wasiya bil khilafa ta cewa ya zama shi ne khalifa min ba'adihi bayansa to taqdimu usman radiyallahu anhu da gabatar da sayyidina usman da taqdimi ahalin shura saboda gabatarwa ma abutar shura lahu ga sayyidina Usman mm. can cikin hukumatu da tare ka san akwai kwamiti da aka kafa na mutum shida su ne ahli shura su suka tabbatar da shugabancin sayyidina Usman hadda sayyidina Ali wa taqdimi Ali radiyallahu anhu da gabatar da sayyidina Ali لفضله saboda falalar da yake da ita wa ijma'i ahli asarihi da kuma ijma'in mutanen zamanin shi alaihi gare shi al'asharatu goma al-mubashsharuna kuskure ne ɗalibi na lura a shi yana al'asharatu al-mubashsharina a kuskure ne al-mubashsharuna saboda ga bashara ne yubashiru mubashir mai bishara mubashir wanda aka yi هم المبشرون وإن لأقيموا البشارة بالجنة على الجنة ومن أصول أهل السنة والجماعة ينادقتكم أصول من أهل السنة والجماعة الشهادة بإن شهيدة بالجنة الجنة لمن شهد لهم بها رسول الله جوان النبي شهد الجنة بريسو مثل العشرة مثال قوم النبي وهم سني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبد الله إيه، بن عبيد الله والزبير بن الأوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن آه، زيد بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن عامر بن الزراع فقد ثبت يا ثبت عنه لدى النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهد لهؤلاء العشرة ya yi shira da waɗannan goma bil jannati da aljanna su lokaci ɗaya wani gairihin kai da wasu su mammin ba da afaradu sahaba na ɗaiɗaikun sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'ina Allah ya kara musu yarda a gani to sai adamul qati rashin yin yanke da ahadin ga wani mutum min ahli qiblati bi jannatin aw nar ga wanda suke kallon alqibla cewa wani dan wuta ne ko dan aljanna ne min usuli ahli sunnati wal jama'a na daga cikin usul na ahli sunnati wal jama'a adamul qasdi rashin yin yanke li ahadin ga wani mutum min ahli qiblat daga ɗan masu kallon alqibla bi jannatin aw nari da aljanna kowa ko wuta a bal yarjuna su mutane za su yi kaunar alheri ne lil muhsinina wanda suka san suna kyakkyawan aiki su yi ƙaunar cewa za su samu tsawama lada a wajen Allah wa ya kafu na su ji tsoro alal mudmiri a kan mai zunubi cewa al'iƙam zai samu mai hukuba da haka in ba su haɓɓai ba dukkan yadda ta biyu yake da matsayi a wajen Allah in ba ta ayyuni aka samu ba to da iko zama ka da iko ka ma da kuɗin aljanna Ah, yana da yin annabi ya faɗa kuma ya ayyana alwajibu li zawjatihi wajibi ga bangaren matan annabi alwajibu li zawjatihi at-taraddi neman yarda an hungare su wa atiqadu kuma ka sa a zuciya, ka kudirce shi ka bauta ma Allah da shi annahunna lallai sune ummahatul mu'minina mata masu imani wato iyayen mu'mini su ne ummahatu matan masu iman ɗakin kan albaiti sannan almutahharatu waɗanda aka tsarkake almubarra'atu waɗanda aka kubutar da su min kullu in daga duk wani abu wanda yake malake hunna wacce ta fi su gabaki ɗaya Khadija ce, binta kuwailid ita ce khadija ɗat kuwailid wannan ita ce mazhabar da malam ya ɗauka وعائشة بنت الصديق في عائشة بنت الصديق رضي الله عنهن أجمعين سنسير قوة ترتيب الوباء الواجب واجب لأئمة المسلمين بشوبة بن المسلمين من أصول أهل السنة والجماعة الصمء جي والطاعة الدبيية لأئمة المسلمين بشوبة بن المسلمين وأمراء المؤمنين لكم شوبة بن المسلمين barrihim mutumin kirkin su wa fajirihim da mutumin da yake fajirin su malam ya amuru bi ma'asiyatin lahi matukar shugabannin ba su umarni da ba fa innahu amma in sun yi ka umarni da saɓon Allah yadda al'amarin yake ba la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi babu ta'a ga duk wani abun halitta wajen saɓon wa halitta wajen saba alkhalik na halitta wallahu alkhalik wa iqamatul hajji da tsayar da aikin hajji wal ko da kuma jumu'o'i ma'ahum tare da su wa adamul kurudu da rashin ɗaukar makami alaihim a kan su shugabannin da rashin yi musu tawaye lima fi zalika saboda abin da ke cikin wannan na fito na fito da shugabanni من الفرقة من الربوة والشيء إذا تبقى ضاعت المسلمين وتحقق الأمة المسلمين فضاع صامت وأن ينادى لكتن أصول نهال السنة والجماعة كما دل كتاب أن ذاك كان تحقيق كرم ما أتنى هذا يا شاو هلا دشو زبني أما بتفاشي تفكارك كان وأن أصول إن أهل السنة تتقرر رابع